أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعم ما يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارجعوا إلى الله والرسول الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم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 أولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da yammacin juma'a uku ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ko sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da shida cikin hamsin da biyar cikin wannan sura da albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da shida فإن الله مدى بسن سلكي إن الذين كفروا وقدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليه النار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نؤتيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا هدى غيرها يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا لن وأن تتكافر سوى يمو سوف نفليهم نارا دفن نظام شجل تسوتا dukkan wanda aka yi masa wa'azi bai ji ba kuma ya rayu bisa ga kafirci to ya sani makomarsa ita ce wuta ubangiji mai girma da ruwa yake lallai waɗanda suka da wa ayoyinmu da sannu za mu shigar da su wuta kullama nabijat juluduhum duk lokacin da fatin jikinsu suka rididdige suka kone suka sabule suka bar gangar jikin nasu saboda kunar wuta baddalnahum bai ghayraha sai mu sake musanya musu da waɗansu fatin banda waɗancan na farkon da suka kone abinda wannan yake nunawa azabar dan wuta ba a yanke ta la yufassaru anhum wa hum fihi mublisun ba za a yanke musu azabar ba wa hum fiha mublisun kuma suna masu dawwama a cikin ta ko da yaushe ana musu azaba ko da yaushe ana kona jikinsu dan haka fatar jikinsu za ta rinka konewa tana sabulewa kuma sai a sake halitta musu waɗansu fatin dan su da shan azaba sosai malamai suka ce wannan ke nuna wannan fatar da take jikin dan adam ta sama inda ita a jikinsa ya fi shan azaba musamman idan wuta za ta kone shi to inda wannan fatar a jikinsa fatar ta fi karɓar wutar ya fi jin kunar wutar a tare da shi wannan hikimar ta sanya a wutar lahira duk lokacin da fatar jikin mutum ta sabule ba a barin sai ci gaba da zama a haka babu fata sai an sake masa wata fatar ubangiji ya ce biya azab dan su fi ɗanɗanar azaba dan wutar ta fi ƙona da ta suka ce ko yanzu da a ce za ka ji rauni a bare wannan fatar ta saman jikinka ka ɗauko wuta ka ɗora a kan jikinka zafin da za ka ji bai kai ba na inda da akwai fata domin idan akwai fata to jiki ya fi karɓar wuta jiki ya fi jin zafi dan haka za ka ga cewa in an cire ta to ko da mutum zai ji zafi zafin ba kamar ya kasance akwai fata din ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce baddalna hum biyudan ghayra hal yazuqu azab za mu musanya musu waɗansu fatin don su gaba da dandanar azaba inna allaha kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne hikima kalmar aziz tana nuna hakan ba zai gagare shi ba domin kalmar aziz shine wanda babu abin da ke gagarar ba dan haka Allah mai iko ne akan haka kila wani ya ce ya haka za ka faru a wajen Allah wannan ya fi komai sauki wa ma zalika ala Allah bi aziz to sannan me yasa Allah madaukakin sarki ya haka shin akwai wani dalili shin akwai wata hikima eh hakiman Allah ne hikima ne duk wani abu da kaga yayi duk wani abu da kaga ya tsara to akwai wani dalili akwai wani sababi ko dai hankalin dan adam zai iya ganowa ko ba zai iya ganowa ba amma shi Allah hakimu ne baya yin abu babu dalili baya yin abu babu hikima cikin ayyukansa subhanahu wa ta'ala na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الإمام ابن أبي هاشم يا وروي توجه للتاب سنة تفسيري لك حسن البصري أن لا يكار من بيتا حسن البصري يكي شوى تمجدهم في اليوم سبعين مرة ko saba'ina ألف مرة أو wuni daya dan sai fatarsa ta zagwanye ta kone ta sabule sau dubu saba'in kuma duk lokacin da ta safule ta zagwanye sai Allah ya ce da ita koma sai ta koma sai a sake kera masa wata fatar kuma haka za a sake kona shi ya sake sabulewa kullum haka za a rinka yi babu dare babu rana babu kuma yankewa dan haka a wata ruwayar dai har ila daga Hisham daga Hassan al-Basri yake cewa kullama an bajatum fa akalat luhumahum qila lahum udu duk lokacin da wuta ta kone dan wuta ta sabule fata jikinsu sai a ce da ita koma ko a ce da su ta ku dawo da fatu a jikinku sai kuma su sake dawowa domin ne umarnin Allah madaukakin sarki yakan kasance ne da kun fa ya kar ka dauka wani lokaci za a dauka a zo a sa fatar a lulluba a yi dinki a yi kaza a yi sajari kamar yadda likitoci suke shi Allah umarninsa da al'amarinsa ba haka bane ba inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa idan yana son abu ya faru kawai ta yake da abin kasance ko mun girman sa ko mun wahala sa idan bil adama shi a wajen Allah madaukakin sarki ya fi komai sauki ta sai abin ya kasance to da ka wacce makomar kafirai kenan sakamakon waɗanda suka rayu duka da kafirci suka mutu akan kafirci kenan amma waɗanda suka yi imani al'amarin su ba haka bane ba innal ladina amanu wal ladina amanu wa amilus salihat lallai su ka waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari fa da silhum jannat da sannu za mu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korabi suke gudana ta karkashin gaban abin nufi dan wuta yana cikin azaba amma shi dan aljanna yana cikin ni'ima dan wuta ana kone fatan jikinsa ana sabule ta sannan ana sace da eh, eh, halin ta masa wata dan a ci gaba da yi masa azaba shi dan aljanna yana cikin gidan ni'ima gida wanda Allah madaukakin sarki yayi dan dawwama gida wanda Allah madaukakin sarki yayi dan ni'imtarwa wanda ta karkashin gine-ginen gidan akwai korani suna kai kawo مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثالا الجنة وأن سكي إيماني سكبه بنجنا فأدوليا وبنجي من وجن سكيتي تجري من تحت الأنهار جداري والقرني suke kai kawo ta karkashin ginin ba an gina shi akan ruwa dan ni'imtarwa dan biyar da ma'abutan sadani ruwan nan ba iri daya ba akwai ruwan zuma akwai ruwan nono akwai ruwa na giya sannan kuma akwai ruwan garai ubangiji madaukakin sarki ya ce fiha anharu min ma'in lam yatagayyar ta'amu ghairi asini wa anharu min labani lam yatagayyar ta'amu wa anharu min khamri lazzatin lisharibin wa anharu min asalin mufaffah gida ne wanda a ƙarƙashin ginin sa akwai kogi na ruwa ruwan garai ruwan da za a sha daga kau da kishirwa sannan akwai kogi na zuma zuma wacce take tafiya, ba wai wacce take da totuwa a cikinta ba sannan akwai ruwa na nono wanda yake tatacce garai mai kai kawo wanda baya barci wanda baya tsami baya hamami sannan kuma ga tatacciyar zuma zuma irin ta lahira wata ba ta sanya ciwon kai ba ta sa tumbere ba ta sanya fitsari la yusaddauna anha wa la yunzafun بيضاء لذة للشاربين la غول fiha. da aka biya Allah madaukakin sarki ya yi ta teku guda ruwa teku guda sannan nono teku guda sannan kuma zuma teku guda duk a gidan aljanna to kaga wannan ya sha bamban da wancan domin aikin ma ya sha bamban wancan ya yi imani a wannan ya yi imani wancan kuma ya kafirce wancan ya yi da'a wancan kuma ya bincike والذين آمنوا لن لا يودن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيك نجري فدول سلهم جنات da sannu za mu shigar da su sai ta jiri min tahti al-anhar wanda goranin suke gudana ta karkashin su khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin aljanna lahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma ga su da waɗansu mataye a cikin gidan mutahharatun tsarkaka waɗanda babu dauda a tare da su babu dauda irin na matan duniya dauda ko dai ta rashin tsafta ko dauda ta fuskar zubar da yawo idan mace ta yi ciki tana laulayin ciki ko dauda irin ta ba haya ko ta fitsari duk matan aljanna ba sa wannan ko kuma dauda ta jinin biki ko jinin al'ada abdullahi dan abbas yake mutahharatun min al-hayd wal nifas ababan tsarkakewa daga haila ababan tsarkakewa daga jinin biki daga dukkan wata dauda ta bil adama matan aljanna ba su da ita wannan yana daga cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa aljanna wanda yake musu tsokaci tun daga nan duniya dan su daɗa zabura su imani su aiki na gari dan su je su kara azwajul mutahhara yana daga cikin nemomin aljanna anan an faɗa a wasu ayoyin ma cikin alkur'ani an faɗa kamar cikin suratul baqara kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun haka cikin ayat suratul ali imran قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد da haka akwai mata tsarkaka wanda yana daga cikin tarin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar a cikin aljanna malamai suka ce nemar aljanna sai dai a yi kwatance da abin da za a gaya maka na jin daɗi na aljanna sai dai kwatance dan dan adam ya iya hararo wani abu na jin daɗi ana kwatanta masa da abin da ya iya sani ko ya sani a nan rayuwar duniya amma hakikanin duk abin da za a gaya maka na aljanna ya fi karfin tunani ya fi karfin hararowar dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake biha ma la aynun ra'at wala ubnun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qattu cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin sa ba akwai abin da kunne bai taba jin labarin sa ba akwai abin da tunanin dan adam bai isa tunano shi ba Allah madaukakin sarki ya tanadar dan ni'imtarwa dan jiyar da bayan sa dadi sakamakon da'a da ta za a ce wa nudu an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun ga aljanna nan an gadar muku da ita sakamakon kyawawan ayyukanku aiki wajen aiki da ke gaban mutum don ya samu shiga aljanna shine aikin imani sai kuma aiki na gari dan haka dole ne mutum ya dage in dai yana so ya tsira daga azaba ya samu shiga gidan rahama to dole sai ya yi imani kuma dole sai ya tsayi da aiki na gari shi yasa innal ladina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka aiki na gari wallazina amanu wa amilus salihati إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا إيماني كأيك نجد ذاك لهم فيها أزواج مطهرة lallai suna da mataye tsarkaka a ciki wani da silhun billan walila kuma za mu shigar da su billan inuwa qalilan mai amsa sunan inuwa dangane da matayen aljanna ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowane dan adam za a ba shi mata biyu cikin matan aljanna kowa za a ba shi mata biyu cikin matan aljanna ga dukkan wanda ya yi imani ya aiki na gari to ne shiga aljanna za a ba shi matan aljanna guda biyu mata ne waɗanda Allah ya kwatanta su cikin alkur'ani da ni'ima yace ba su taɓa ganin kowa ba in banda mutum na aljanna shi yasa yake qasuratu farqi asrab masu takaitaccen gani sannan kuma tsare kun juna ba wacce ta girma wata dan a zo ana faɗa. wannan ta ce ni ce ta fari dole a ce da ni yaya wannan ta ce ni za a girmama to babu rigima cikin aljanna atrab wa kawaiba atraba ga su kawai kawai da ku ta'iba ta'iba matar da mamanta baya faduwa kuma da mun dai aljanna babu batun haihuwa matsalar da take zubar da maman mace in ta haihu ɗaya biyu yaro ya sha to sai maman ta sauka su kuma ta aljanna babu da wannan matsala sai sa Allah ke wa kawai ga mataye masu maman da baya sauka baya zuba asraban kuma kun juna sannan lam yaqnituhunna insun qablahum wala jan banda kai ba wanda ya taba taba ta mutum bai taba taba jikinta ba kai ne na fari kai za ka bude ta a leda aljami bai taba taba jikinta ba kai ne dai na fari ba ta san kowa ba sai kai da ka wannan yake nuna cewa matan aljanna din akwai ta tattare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanada da kuma kamanni na matan aljanna yana daga cikin kamannin su malamai suka ce kana tsaye za ka rinka ganin jinin su yana gudana a cikin jijiyar su ma'ana duk yadda ka san gilas saboda ni'ima kana ganin jinin su yana kai kawo a cikin su saboda kyau saboda ni'ima ta fuskar idan jinin su ubangiji madaukakin sarki ce suna da manya manyan idan dara dara kamar kwai a faranti domin kan yana daga cikin sifa ta kyau ga mace ta zama tana da manyan ido kar ka ce kwala kwala in ido ya zama kwala kwala kuma bai da kyau amma dara dara sannan wajen farin tas wajen bakin su dai karka ce kiran dan mazi in ya zama kiran bai da kyau amma in ya zama su dai to yana da kyau shi yasa ma ake ce da su hurun ain ubangiji ce wa hurun ain ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun yan aljanna bayan jin ni'imar da zamu ba su doriya akan haka wa hurun ni'im da kuma mataye hur kalmar hur ana nufin shadidatul bayan masu tsananin farin baya ido a wajen farin sannan kuma wajen bakin shi kuma mai tsananin baki babu tofanan komai da haka ubangiji yake ka amfani lullubin masu kai ka ce wani gwal ne da yake cikin gilas ko wani diamond ne a cikin gilas haka za ka rinka ganin su tarwai kana ganin komai da komai na su to da ka ubangiji subhanahu wataala ya tanadi wannan ga dukkanin wanda ya kasance yana da imani kuma yayi aiki na gari idan ya mutu zai je tarar da haka ya tabbata cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk mutumin da ya mutu ya zama dan aljanna kuma matarsa ma da aljanna zai ci gaba da zama tare da ita aljanna amma tare da haka kari akan haka za a fara maka da matan aljanna guda biyu kila wani kara iya ɗauke shi da rawar kafa ya ce ni kan hajiya da ita kaɗai muka rayu a duniya a lahira ma ba sai an kara mun ba a'a baka sani bane a duniya matsala ce ta rayu da hajiya ita kaɗai ba ma fatan wannan matsalar ta sake bai zuwa da kai a lahira kila a duniya tsoron fitinar hajiya kake tsoron tashin hankali kake tsoron ba za ka iya adalci ba a can duk babu wannan fargabar da haka Allah madaukakin sarki zai wa aljanna ta goma shi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Mata matayensa duka da ya rayu da su a duniya su ne matayen da Allah madaukakin sarki kuma zai raya shi da su a lahira sannan kuma ga matan burin ne to sannan babu rigimar kishi babu fituna irin ta duniya domin gida ne cikakken gida na aminci la yasma'una fiha lagawan wala ta'fiman illa qilan salaman salama babu wata magana ta tashin hankali ko bacin rai kadai abin da kake ji aminci aminci duk abin da zai faranta rai shi dan aljanna zai gari duk abin da zai bata rai babu dan aljanna babu shi Allah madaukakin sarki ka samu aljanna da rahmarka to sai Allah yake kuma wadu da tilmu mujillan wadila za mu shigar da su inuwa mai amsa sunan inuwa larabawa sukan ce lailun aliyan dare ne amsa sunan dare wanda ga saurari a cikinsa ga wata ga komai wannan shine dare ne an sunan dare duk abin da ake samu cikin dare an samu a cikin sa to hakan nan suka ce zillan walid inuwa mai amsa sunan inuwa ma'ana inuwar lahira tana amsa sunan inuwa inuwar yan aljanna tana amsa sunan inuwa suka ce domin akwai inuwar da ba ta amsa sunan inuwa inuwa ce a suna amma a aikata kuma ba ta aiki irin na inuwa kamar inuwar yan wuta wanda ubangiji zai ce da su in taliqu ila dhillin bi salati shu'abin la baridun wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi sharadin kal ga ta dai inuwa ce amma ba ta hana rana ga ta dai inuwa ce amma sai zafi a cikin ta babu sanyi kaga wannan inuwa ce bata amsa sunan inuwa ba amma inuwar aljanna inuwa ce ta amsa sunan inuwa malamai suka ce inuwa ba ta amsa sunan inuwa sai ta hada abubuwa guda hudu abu na farko ya zama cewa tana da fadi ba ta kaitacciya ce, ba gajeruwa ba ce ba shi yasa a wata ayar ubangiji madaukakin sarki ce wa billin mamdud inuwar yan aljanna tana da fadi ba ta da takaituwa ba ta da gajarta ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin aljanna akwai inuwar da ko me ka hauna abin hawa sai yi shekara ba ka fita daga cikin ta ba inuwa ce mai faɗi jirgin sama za ka hau mota za ka hau ka koye ke keke babur ko ma me za ka hau sai ka yi shekara duk saba'in ka fita daga cikin ta ba kaga inuwa ce mai faɗi da ka fuskar faɗi ta amsa sunan inuwa akwai inuwar da za ka kaga jeruwa ce in ta kare maka kai in ka rike kafa kuma kafar ka a cikin rana take in ta kare bangaren jikin ka wani bangaren kuma jikin ka a cikin rana yake kaga wannan inuwa ba ta amsa sunan inuwa ba sannan abu na biyu da inuwa take cikawa ta amsa sunan inuwa ya zama cewa inuwa ce ba ta abu daya ba abubuwa ne da yawa suka haɗu suka bada ita akwai denaye, akwai bishiyu akwai shuke-shuke akwai rumbuna akwai kaza su suka haɗu suka bada inuwar domin kowane nau'i na abu idan ya da inuwa to inuwar kuma tana bada wani abu na daban to dukkan wani abu da yake bada inuwa sai da aka hada shi kafin a tashi inuwar aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki ce inna ashabal jannati al yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al ara'ik muttashirun fi dhilal suna cikin inuwoyi domin kalmar dhilal da ne na bil kuma kwaya ɗaya kenan wanda aka samu daga abu ɗaya amma inuwar aljanna ba abu ɗaya ne ya bada ita ba bishiyu sun bayar da ita rumfuna sun bayar da ita sannan manya manyan gine-gine na cikin aljanna duk su ma sun bada gudunmawa wajen samuwar inuwar sai Allah ya ce bi cikin inuwoyi inuwar bene inuwar bishiyoyi inuwar rumfa inuwar kaza inuwar kaza sannan abu na uku suka ce da yake tabbatuwa ga inuwa ta amfa sunan inuwa shine ya zama kasa kasa take ba ta yi nesa ba domin idan inuwa ta yi nesa to hutun zafin rana zai iya shigowa da aka ita inuwar aljanna kasa kasa take ba a nesa take ba abubuwan da suka yi inuwan kasa kasa suke ba a nesa suke ba ta. kai ne shan inuwa ne shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tafdila wa daniyatan alaihim abar kutantowa ce gare su zilaluha inuwoyin aljanna abubuwan da suka yi inuwan ba su sama can ba ta yadda hutun rana zai shigo a kasa kasa suke sannan ku ha ababan tsinka na kayan marmarin cikin gidan aljanna tabbulilan bulli na anyo kasa da su tabbulilan matukar yin kasa kasa ta yadda kowane hali ka so ka tsinka za ka iya tsinka ba sai ka tashi ka hau tsari ko ka dau mace fata ba ka sha wahala a'a kana kwanta ma sai dabino in kana so sai yo kasa kasa duk tsawon ka tsinka sannan ne sama mangwaro ya eh, yi kasa kasa kasanta ya yi sama goba ayaba komai in kana bukata na kayan marmarin aljanna daga inda kake zai taho ya yi kasa kasanta kuma kan kana tsanka wani ya cike gurbin sannan kuma sai ya koma ne shine wa gurbin haka tawila to sannan abu na hudu wanda sai shi sai da shi inuwa take amsa sunan inuwa ya zama inuwar ya ce inda rana ta zo haka za ka ganta da daddar ma haka ne da yamma ma haka ne da rafi da rani da kaka da damuna amma akwai wajen da zaka ga in a duniya ne inda rani ne yana bada inuwa amma inda damuna ne ba ba inuwa a wajen inda safa ne da inuwa amma ina rana ta take rana kuma ta kori inuwa to inuwa aljanna ba haka take ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce ukuluha da'imun wa billu inuwar aljanna ya ce kamar yadda duk kayan abincin aljanna dawwamammu ne babu kaka ko bazara a ce kaza ya yanke a'a sai Allah ya ce tilka uqbal ladina taqaw wannan kan shine makomar waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ka samu cikin su da rahmarka wa nudkhiluhum dhillan zalila za mu shigar da su inuwa mai amsa sunan inuwa na'am إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به Iminan Allah ke na sani an bauti ra. Yin nan ya yi amurkan addu'ar duk amanar. Allah yana umar da kumaida amanoni. Labasin amana jariri na amana. Amana kwaya ɗaya. Amana amanoni da yawa. Akwai amana tsakanin bawa da mahaliccinsa. Allah ya umar titu da ya cika wannan amana. akwai amana tsakanin kai da kanka Allah ya umarce ka da ka cika wannan amana akwai amana tsakaninka da iyayenka amana tsakaninka da matarka amana tsakaninka da 'ya'yanka amana tsakaninka da shugabanninka na kasa dan haka inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ku mai da amanoni ga bakuta ka fara mai da amana da ke tsakaninka da Allah ka kadaita shi da bauta ka bi manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kwaikwayon yadda zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan amana ce da Allah ya dora wa dukkan dan adam domin Allah ya tallata wannan amana ta bauta da sauran halittu suka ki amma dan adam ya ce za zai karba kuma ya karba amma sakamakon haka yana yin sakaci duk da haka kuma yana yin ganganci wani lokaci ya saba إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ubangiji ya ce mun tallata amanar mu ga sammai da kafa da duwatsu da bishiyoyi muka ce ku ɗauki amanar mu ku yadda za ku bautata mana a wannan duniya mu kuma mai muku alkawarin aljanna in kun koma lahira sama sai ta ce ba zan iya ba kasa ta ce ya Allah ba zan iya ba duwatsu suka ce ba za mu iya ba bishiyoyi suka ce ya ubangiji wannan abu ya gagare mu amma dan adam sai ce ni zan yi wa amala hal insani sai dan adam ya dauka shi yasa za ka ga in an yi tashin alkiyama sama ba za ta shiga aljanna ba kuma ba za a kona ta a wuta ba domin ita ba ta dauki amana ba kasa haka duwatsu haka bishiyoyi haka amma dan adam shine wanda Allah madaukakin sarki ya dora wannan amana sakamakon haka yayi masa wancan tanadi da haka malamai suka ce halittun Allah iri biyu ne akwai wanda suke da farko za su yi ƙarshe akwai wanda suke da farko ba su da karshe dan adam yana da farko amma ba shi da ƙarshe domin dan adam da babu shi amma daga baya aka zo aka same shi kuma da aka same shi shikenan har abada ba za a taɓa rasa shi ba ko da ka mutu mutuwa ta wani dan lokaci ce daga baya Allah zai raya ka ko ya sa a wuta ko ya sa aljanna kuma kowace ka shiga dawwama za ka yi babu wuta. kaga wannan sai ke nuna cewa dan adam yana da wata daraja yana da wata kima ta yadda Allah madaukakin sarki ya ara masa dawwama me ya da aka ara masa dawwama saboda ya dauki amanar Allah madaukakin sarki ta cewa zai bauta masa sakamakon haka Allah ya alkawari ga wanda suka cika wannan amana zai sa su aljanna su dawwama wadanda suka karya wannan amana suka ci wannan amana zai sa su a wuta kuma za su dawwama da haka ubangiji yake lallai mu kauce wannan amana da ya dora mana lallai mu kadaita ta da tauhidi lallai mu kadaita manzon sallallahu alaihi wa sallama da biyayya to sannan mu sauke amanar da ke tsakanin mu da iyayenmu ta mu kyautata musu wa kaza rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kaga ta sauke hakkin Allah na bauta ka sauke hakkin iyayenka na kyautata musu da yi musu biyayya dukkan abin da sunansa kyautatawa ka yi wa mahaifanka in dai ba kafin ubangiji ba ne ba ba a iyakance me ake nufi da kyautatawa ba a'a al'adar garin ku ita za ta tantance me kyautatawa duk ku abin da al'adar garin ku ta yadda da shi cewa in ɗaya ga iyayensa ya kyautata musu to dole ne ka yi ga iyayensa matukar wannan abin ba sako bane ga Allah subhanahu wa ta'ala in ka ya zama sako to fala aka li makhluqin bi ma'siyatillah wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in iyaye suka ce ka saba wa Allah dan ka kyautata musu Allah ya ce to anan ne karka bi su amma tare da haka karka yi musu rashin mutunci karka yi fito na fito da su ka kyautata musu ka rarraje su amma ka nuna musu cewa fa haƙƙin Allah ya fi haƙƙin su girmama Allah ya fi a girmama su dan haka ba za a saba wa Allah ba dan a faranta wani bil adam rai sannan ka kyautata wa iyalanka ka sauke haƙƙin da Allah ya dora maka dangane da su wata ma amana ce ka kyautata wa ƴaƴanka kai musu kyakkyawar tarbiyya ka dora su akan turba madaidaiciya wannan ma amana ce haka nan ka kyautata wa waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su karkashin ka in kai oga ne a ofis to duk wanda yake karkashin kulawarka amana ne a kanka sai ka so sauke haƙƙinsa amana ne a kanka sai ka mu'amalance shi irin yadda ya zama wajibi a gare ka ka mu'amalance shi bisa ga amana da haka Allah yana umarta mu da mu sauke amanoni da ya dora mana mu maida su ga waɗanda Allah madaukakin sarki ce mu maida amana din zuwa gare su wa idza hakamtum kuma ku masu hukunci in kun tashi yin hukunci bainan nasu tsakanin mutane an tahkumu bil adli ubangiji ya umarce su da ku hukunci da adalci hukunci da adalci babu sani babu sabo babu cewa wani nawa ne wani na kusa da ni ne wani dan garin mu ne ko dan kauyen mu ne me ka'ida ta ce laifin laifinsa menene abin da ya zama wajibi a yi masa dole ne kai masa wannan shine adalci wannan shine amana ya tabbata cikin hadisin na na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce akwai wata mata yar dangi yar babban gida a makka bakurai ya yar dangi kowa da kowa yana ganin mutuncin iyayenta domin bukurai ya ce ta gaba da baya sannan kuma Allah ya mata kyawun halitta kyakkyawa ce son kowa cin wanda ya rasa to amma sai wata rana ta kuskure ce ta je ta fata ta saci abin da ya kamata a yanke mata hannu kimar abin da darajarsa ya kai a yanke mata hannu da da yawa daga cikin mutane sai suka ce to ga wannan mata sai tata ga girman gidansu ga girman iyayenta ga asalinta ga kuma kyan halittarta kuma tabbas in dai aka kai ta kotu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sabo zai yanke hannunta in ko aka yanke hannunta lalle an ji mutunci iyayenta lalle an rage mata farashi lalle an ja mata abun kunya da ita da kabilarta da ta fi wasu daga cikin sahabbai suka ce to muna ganin kadai wanda zai iya zuwa ya rarrashi annabi ya dale ta ya saurara mata ya tsaga mata kafa shine Usama dan Zaidu Usama dan Zaidu yaro ne karami annabi yana son sa yana sa yana masa lele dan haka sai aka gaya masa Usama ya shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai Annabi ya fahimci me Usama yake so so yake yi ga wata mai laifi nan za ta taho ta yi laifin da ya kamata a yi mata haji amma yana so a yi mata rangwani a sassauta mata a yi mata ido ya san na gida take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi ya baci hankalin sai ya tashi ya sa aka tara mutane a cikin masallaci ya zo ya hau bari zai musu fadakarwa yace ayyuhan nas ya ku mutane inna mimma ahlaka man kana qablakum yana daga abin da ya jawo wa al'ummar da ta gabace ku suka halaka suka tade Allah ya fushi da su kanu idza farqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd sun kasance idan wanda ba dan kowa ba wanda talaka ne bai da kowa bai da komai yayi laifi to sai an karanta masa dukkan wata doka duk wani sakin layi sai an sake a kansa duk wata baka da kwari sai an watsa ta a kansa amma wa idza saraka fihi musharin in dan babban gida ne dan wani ko jikan wani ko ya san wani yayi laifi tarafu sai su kyale shi sai manzo Allah yake wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa shine Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakan la qabatu yadaha wallahi ko fatima ce ya ta kun ga dai karshe kenan kan sai fata in aka kawo mun gaba aka kawo ta gaba na sai na yanke mata hannu da a ka'ida a hukunci a doka babu sani babu sabo wannan shi ke kawo zaman lafiya wannan shi ke tabbatar da al'umma da daraja ta da kimarsa kowa ya kwanta lami lafiya babu tashin tashina babu fargaba babu rashin aminci babu dukkan wani abu da zai firgita wani ya hana masa samun kwanciyar hankali in dai adalci ya tsaya to kowa zai zauna lafiya shugabanni su kwana lafiya talakawa su kwana lafiya kowa ma ya kwanta cikin kwanciyar hankali shi yasa wata rana wani sarki daga kasar turawa a zamanin zai na umar ya ji labarin umar ya karaje ko ina sai ke shi sai ya zo ya ga wane ne umar da aka yi taho tinkin tinkin har zuwa kasar larabawa har zuwa garin madina yana shigowa garin madina ce ina halifan musulmi shugaban kasar musulmi wanda in ya faɗa kowa yana ji gabaci da yammaci Ya aka ce umar kake nufi yake umar rake nufi ina zan same shi yana so a nuna masa wata kasuwar fada da wani jet da cikin point da kaza da kaza sai aka ce da shi je ka bayan gari daidai wajen bishiya kaza za ka gan shi a kwantena ba babu kowa a tare da shi yace da Allah mutane kar ku min bakan magana mana ya ina magana shugaban kasa ko shugaban duniya ma a lokacin ba kasa ba amma ku ce mun je bayan gari a gindin bishiya a same shi yana ba suka ce to kenan kar ka je zauna in ka dauka wasa ake maka kike ne kama hanya kin ji kin zai fita bayan gari yake inda ake masa fatance yana zuwa ya tarar da Umar a kwance cikin rairayi yana tabbacin sa shi da kansa sai ya tsaya ya ja da baya sai ce wallahi abin wannan ya gagare mu a kasashen mu shi wannan bawan Allah ya samu Hasama, fa'adila faraha saraha hukunci yayi yayi adalci sai ya huta aka huta da shi ya samo wa talakawansa aiki sai suka kyale shi suna jin suna aikin su suka bashi ya huta amma ka hana su aiki ne wallahi ba za su baka ka huta ba ka hana musu su kwanta lafiya su huta ka bar su cikin yunwa wallahi sai ma ba za su kwanta ba duk dan da yake uwarsa ba za ta yi shi ma ba zai rantsa ba to da ka ya shugabanni wajibi ne akan ku ku yi adalci in kuka yi adalci farkon wanda zai fara mora adalcin ku ne ku kuka fi kowa son ku ji daɗi domin ku kuke da abin duniya ko kuka fi kowa son ku huta domin ku kuke da gidajen ba? talaka abu kaɗan yake bukata a hannun ku kuka hana shi shi yasa naku da yawan kuma ba zai ku ba dan haka idan mutum ya adalci a yayin hukunci to zai samu kwanciyar hankali Allah zai sanya masa albarka in a gidan ne ka kai da adalci tsakanin iyalanka za ka huta rayuwa za ta albarka in a ofishin ofishinka kai adalci za a yi albarka za ka huta in a masarautar ta ne in a kasuwancin ta ne in a komai na ta ne kai adalci to adalci zai mai ko ina da ko ina Allah madaukakin sarki zai sa rayuwar mutane ta zama mai albarka da ka wa idza hakamtum bainan nas in dai za ku yi hukunci tsakanin mutane an ta ku bil adli lallai ku musu adalci ko da gaba tsakanin ka da su ko da hamayya ko da bambancin addini ko ma da menene in za ka yi hukunci kai adalci Allah madaukakin sarki ya gaya mana babu al'ummar da tafi gaba da kiyayya ga musulmi irin Yahudawa amma Yahudawa Allah yake da manzo Allah in sun zo wajen ka neman hukunci kai musu adalci kada ka saba musu kada ka lura da waccan magana da muka ce suna kin ka tabbas suna kin ka din amma duk da haka kai musu adalci يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ya ku waɗanda suka yi imani ku zama masu adalci da adalci rayuwa take albarka ko da a karan kanka ne ko da ga iyayenka ne ko da ga dukkan wani makusantin ka ne in maganar adalci hukunci ya taso a yi adalci ya shan ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى kada ki yayin da ke tsakanin ku da mutane ta hana ku musu adalci ku yi adalci adalci shi Allah yake so wa idza hakamta an tahkum bil adalci. بالقسط وإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المفسدين ubangiji ya ce in yahudawa suka gudo daga kotunan su suka ka kai musu adalci in ka ga dama ka kori gari ba za ta yi musu ba kana da damar haka wa kai bai hakki mun kawai inda hukumar taura fiha hukumul lahi kuma yatawallawna min ba'd zalik wa ma ulaika bil mu'minin dan me za su ce dole sai sun kawo kara ko tunta ko tun musulunci yayi kuma a hannun su akai at-taura in sun ga dama su je su hukunci da ita ita ba samun Allah ce amma in dai kai yadda ka karbi karar su a kotunka to lallai kai musu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci wata rana wani abu ya faru a babban mamaki lokacin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yana halifan musulmi sannan kuma akwai kotun musulunci ta alqadi shurai a kasar iraki a garin kufa alƙalin sayyidina aliyu shi ya nada shi shi ke biyan sa albashi ma'aikacin sa ne amma wata rana sayyidina aliyu dan abi talib ya yadda rigarsa ya nemi da ya rasa kaban yana tafiya sai garsa a cikin wani bayahudi ya rike bayahudi ne to wannan riga ta ce ya ce wallahi ba rigar ka bace ba ya aka ta zama ta ga ta a jikina ba a jikinka ba sai ce to shi kenan a tafi kotu aka tafi kotu kotun alƙali shirai alƙalin musulmi wanda ya naɗa shi musulmi shari'a ta musulunci kuma gashi an kawo shugaban ƙasa da bayan hudu amma saboda adalci lokacin da suka shigo kotun su biyu alƙalin zai saurare su ya ce kai bayan ya yi magana bayan ya magana ya magana da alƙali ya juyo kan sai da na sai ce ya baban hasan ta ce kai ma kai magana shi aliyu bai kira shi da sunan sa sarara ba take sai aka ga fuskar sai na Ali ransa ya baki ya tashi ya fita daga kotu aka ce ya haka yake ba za ka yi mana adalci ba dan me ka kira shi da sunan sa tsirara ni kuma ka fata ya mun ni ba sai ka kira ni domin a gaban ka da ni da shi duk ɗaya ne ba batun cewa ni wani ne yayi shi ma yana da da ake masa alkunya in haka ne ka kira shi da sunan kansa ba sakamakon haka sai na Ali ya ce ban yadda da ko alƙaɗin shari'ar ka ba a wannan lokaci dan haka ba zan yadda ba ya fita shi kuma bai hude ganin wannan abu da aka yi yake gashi shugaba ne shi ya nada alkali shi ke biyan sa shi ke da damar ya tuke shi amma alkalin ya yi masa hukunci ko ya nemi ya ci ta bakin sa a kotu bai ce kai zaman ka a gida ba za a magance komai bai ce ba matsala ba mun san yadda za mu kulla mu kulla sakamakon haka bai mutu ya dawo ce lalle waɗannan al'umma kuna da adalci sakamakon haka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da yawa adalci yakan sanya mulki ya zama wasu da yawa adalci yakan sa na nesa ya dawo kusa da yawa adalci yakan sa wanda bai fahimce ka bai dawo ya fahimce ka da haka al'ummar musulmi al'umma ce ta adalci musulunci addini ne na adalci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Lallai in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi adalci inna allaha ni'ma ya'idukum bi lallai Allah mai yawan ni'ima ne dan haka yake gargadin ku da ku yi haka yawan ni'imar sa yasa yake gaya muku abin da yake da daidai dan ku yi ku ci moriya yawan ni'imar da yasa yake gaya muku abin da yake ba na daidai ba dan ku guje masa ku tsira daga halaka malamai suka ce kalmar ni'imma asalinta da ni'imar ce da kuma ma al-mawduriya inna allaha ni'ima ma ya'idukum bi lalle Allah ma dalla da abin da yake yi muku wa'azi da shi na gaya muku gaskiya dan ku aikata ku ci moriyarsa na gaya muku ƙarya dan ku guje mata ku tsira daga hadarinta da sharrinta to amma sai aka haɗe kalmar ni'ima da kuma ma al-mawduriya ko al-masdariya dan a sautin fada domin da kace ni'ima ma ya ibu kun bihi da kuma kace ni'imma ya ibu kun bihi ni'imma ya sautin fada a baki inna allaha ni'imma lalle Allah mai yawan ni'ima ne ko ni'imma ma dalla da abin da yake kun bihi yake gargadin ku da shi shine alqur'ani shine gaskiya shine ƙarya dan ku guje mata inna Allah kana sami'an basira lallai Allah ya kasance sami'an mai ji ne basira kuma ne gani al-imam ibnu jarir tabari da al-imam ibnu jurayj sun rawaito hadisi cikin littattafan su na tafsiri cewa wannan ayar tana da sababin sauka sababin saukar ta shine wani mutum da ake kira da Usman ibn Abi Talha wanda ake masa lakabi da Hajibul Bait tun a lokacin jahiliya tun gabanin bayyanar musulunci shawa, mutanen maka suna girmama ɗakin Ka'aba har sun rarraba wa kansu ayyuka dangane da yi mata hidima za ka samu akwai masu share ta su kaɗai suke share ta dangi da kasa da kakanni suka gaji wannan aiki akwai waɗanda suke rike da mukullinta su kawai aikin su kula da kofar Ka'aba da kuma rufe mukullinta da rufe wundunanta akwai waɗanda su kuma suke sanya mata wannan lullubin da ake sa mata a rufe ta to akwai wani bawan Allah sunansa Usman ibn Abi Talha a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babba a familin su kuma familin su sune waɗanda suke rike da mukullin kofar ɗakin Ka'aba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatu Makka zai shiga garin Makka a lokacin shi wannan bawan Allah bai musulunta ba kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya shiga ɗakin Ka'aba domin yanzu annabi ya riga ya ci karfin mutanen Makka ya kore su wasu sun tsorata sun gudu wasu kuma sun dawo sun musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shiga ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'aba a kulle yake da ka sai ya tura sayyidina Ali ya ce je ka wajen waɗannan mutanen masu rike da mukullin dakin Ka'aba ka karbo mana zan mu bude mu shiga to lokacin da sayyidina Ali ya tafi da ya je wajen wannan mutum ya ce ya bayar sai bai bayar ba ta dadin rai sai ya murde shi ya fato da haka da ya burke shi ya kwato aka kawo wa annabi mukulli aka bude ya shiga yana shiga cikin ka'aba sai wannan aya ta sauka Allah yana cewa maza a mayar da amana zuwa ga masu ita adalci ba haka yake ba mutanen da suka dauke shekaru aru aru su ne mata hidima dan ba su musulunta ba ba ta karfin tsiya za ku kwace ba tuwon girma miyar sanama a mutunta su ko su zo su bude ta daɗin rai ko kuma a ce da su su bude lokacin da suka ga damar budewa in Allah ya kaddara za su bude a dan kusa su da sun bude da haka mai ya yake cewa abdullahi dan abbas kafin annabi ya shiga ɗakin ka'aba ban san wannan ayar ba ban taba jin sa yana faɗar ta ba amma yana shiga sai na ga ya fito da mukullin da kansa yana karanta ta inna allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da ku mai da amana ga masu ita sai manzo Allah yake ina wannan mutumin wanda yake rike da mukullin ɗakin Ka'aba ya gaje shi iyaye da kakanni aka ce ai yana can gida murƙewar da Ali ya masa yana can yana jiya sai annabi ya ce da dai na da dauki mukullin mai masa da kayansa kuma kararrashi shi ka bashi hakuri da aka sai na Ali ya kai masa mukullin sai ya rarrashi shi ya bashi hakuri shi kuma jin daɗin haka ya taho ya zo ya runguma annabi ya yi kalmar shahada kuma ya buɗe aka shiga da shi kaga adalci yana sa na nesa ya zo kusa yana sa maki ya zama ne masoyi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha na'am يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيماني أطيعوا الله في وأن لا وأطيعوا الرسول كما في ومن ذا أن لا a yi wa Allah da'a ta fuskar tashi da bauta ta fuskar guje sanya masa abokin tarayya ta kadaita ta yadda za ka bauta masa ba tare da ka haɗa shi da wani ba cikin bautarsa ta yadda za ka yi masa biyayya biyayya da ba ta yi wa wani irin ta a duk duniya domin ubangiji shi kadai yake da haƙƙi na biyayya sama da na kowa akan bayansa da haka ubangiji madaukakin sarki ke lallai waɗanda suka yi imani ku kaɗaita Allah da biyayya ku ta Allah madaukakin sarki da bauta kada ku sanya masa kishiya wannan shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah malamai suka ce an ce ya ayyuhal ladina amanu kuma an ce atiu Allah kenan wannan yana nuna za ka iya zamowa mai mai imani amma ba kai wa Allah da'a a abin nufi daman muminai an san su da yi wa Allah da'a to ku ci gaba mai kyau ya kara da wanka min babu takmilil kamil la min babu tahfilil hafu kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi ya ku wadanda suka imani ku yi imani da Allah a sai kamar an tufka kuma an ware an ce an imani kuma masu imani kuma ku imani sai malamai suka ce babu tukka da warwara a ciki ma'ana an san kuna da imani to ku ci gaba kar ku daina kar ku fasa sai dai abin da zai kawo. kamar yadda aka ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah yo kenan annabi baya jin tsoron Allah zai yi ma ya zama annabi ba tsoron Allah a'a ana nufin ya kai wannan annabi an san kana jin tsoron Allah to ka ci gaba da haka wannan shi ne abin da ake nufi dan kada wani ya fahimci cewa an ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ya ku wadanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a kenan ana nufin da masu imani ba sai wa Allah da'a to kaga wannan ba zai taba yiwa ba ko a hankali bayan da za ka zama mai imani ba sai wa Allah da'a da haka abin da ake nufi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani wanda ba komai ya ja muku imanin ba sai da'a ga Allah atiullaha to ku ci gaba da yi wa Allah da'a wa ati'ur rasula kuma ku ci gaba da yi wa manzon sa da'a yi wa manzon Allah da'a shine yin imani da shi shine kadaita shi da biyayya shine kada ka yadda ka bauta wa Allah sai da samfurin yadda annabi ya koyar a bauta wa Allah wannan shine da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi manzon Allah ba a bauta masa Allah kadai shi ake bautawa ba a yi masa sujada Allah kadai ake yi wa sujada to amma shi kuma yana da nasa shi shine kada kai wa kowa biyayya wajen bin Allah sai shi duk wanda yake ga yadda za ka yi wani kaza na addini in ya ci karo da na manzo Allah ka jare masa ka kai riko da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sai yake nuna yake nuna cewa da'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da karfi kwarai da gaske domin Allah ya hada da'ar annabinsa da da'ar sa a waje daya cikin ayoyi masu tarin yawa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah kuma wa atiiu rasula a wajen da'ar Allah aka ce atiiu a wajen da'ar manzo Allah ma aka ce atiiu kenan kowace da'a tana da karfi kowace da'a tana da power. kai ma dan Allah madaukakin sarki ya nuna maka dunkulewar da'a da zamanta mutalazima ba yadda za a yi kaiwa Allah da'a sai ta hanyar manzan Allah ba yadda za a yi kaiwa manzan Allah da'a sai kaiwa Allah da'a sai yake man yuti in da faqad aba Allah duk wanda ya bi manzan Allah yau ayya ba Allah ba yadda za a yi kabi manzan Allah ba kabi Allah ba ba yadda za a yi kabi Allah ba ta hanyar manzan Allah ba dan haka kamar abu guda ne ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan wa ulil amri minkum ku yi wa shugabannin ku ma da'a anan ulul amr ba a ce ba wa ati'u ulil amri malamai suka ce saboda biyayyar shugabanni kasa take da biyayyar Allah biyayyar shugabanni kasa take ga biyayyar manzon Allah su a wajen tasu biyayyar sai ba a ce ba wa abiu ulil amri sai aka ce wa ulil amri minkum saboda wani lokaci shugaba zai iya kawo abu na son zuciyarsa karara ya ci karo da abin da Allah ya ce karara ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga anan akwai rina a kaba lallai akwai abin a zo a duba ba kawai za ka yi biyayya shugaba biyayya ba alhalin ya ce a saba wa Allah dan ka'ida ita ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah ba a yi wa dukkan wani abin halitta da'a in ya ce a saba wa Allah to sannan malamai sun tattauna su waye ulul amri minkum waɗansu suka ce ulul amri shine shugabanni na duniya shugabanni na rayuwa shugaban ƙasa yan majalisa gwamnoni ciyamomi da sauransu waɗannan su ne ulul amri shugabanni ta fuskar rayuwar duniya lallai a yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba ka da wata dama ba ka da wata kofa ko wata kafa ta kace za ka yi wa shugabanka tawaye. matukar abin da yake bai saba wa Allah ba matukar dokar da ya kafa ba ta saba wa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam waɗansu malaman suka ce a'a ulil amri su ne malaman addini limaman juma'a masu fatawa council of ulama waɗannan su ne ulil amri suka ce domin ne qur'ani ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum ubangiji ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf su munafikai idan al'amari na tsoro ya zo musu ko al'amari na kwanciyar hankali ba su da sirri sai su ta yadawa wanda wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi musulmin kwarai ya san ciki ba dan tuwo kadai aka yi shi ba har dan rufe asirin maganganun yau da kullum da haka mumini na kwarai musulmi na kwarai yana da sirri ba komai yake bi ya yada ba to amma munafiki wanda ba muminin kwarai ba bai da sirri duk abin da yazo ya zo yake amrun min al-amn aw al-khawf al'amarin tsoro ko al'amarin kwanciyar hankali ya da jita jita to sai Allah yake walau radduhu ila rasul ina ma dai a ce in suka ji magana ba sa saurin yatsa ta sai sun maida ta ga annabi wa ila ulil amri minhum kuma su maida ta in annabi baya nan zuwa ga majibantan al'amarin cikin su sai Allah yake la alima alladhina yastanbiduna minhum da masu istin batin cikin su sun gano musu bakin zara shin maganar ya dace a yada ko bai dace a yada ba to anan sai Allah ya fassara ulul amri da allazina yastanbitunahu minhum masu istinbabu istinbabu shine ka karanta ayoyin alqur'ani ka karanta hadisai ka fitar da wasu hukunce hukunce aya kaza da take kaza kenan tana nuna kaza hadisi kaza da yake kaza kenan yana bayani akan hukuncin kaza wannan shine istinbabu to kaga ko me yin wannan malami ne ba shugaba bane ba to da ka ji waɗansu malaman suka ce ulul amri ana nufin malamai masu ilimi to amma mun sani asali a musulunci shine da shugaba da malami abu ɗaya ne asali a da malamai sun ke shugabanci musamman idan muka koma zuwa ga shugabanci irin namu na musulunci za ka tarar a da ko da sarakunan gargajiya malamai ne su ne sarakuna su ne limamai su ne alƙalai da ba a bambancewa tsakanin shugaba da malami to amma tafiya sai tafiya ayyuka suka yawa sai aka sa malamai su wakilci al'umma ta bangaren addini shugabanni su wakilci al'umma ta bangaren rayuwa amma dai dole su haɗe kansu baki daya in dai suna so su kai al'ummar su da gaci sai an samu kyakkyawar fahimta tsakanin malamai da shugabanni domin da asali ma ofishin su ɗaya ne ba biyu bane ba to da haka kowanne ka fassara ulul amr daga ciki babu laifi ko ka ce ulul amr ana nufin malaman addini ko ulul amr ana nufin shugabannin rayuwa ubangiji madaukakin sarki ce ai musu da'a wajibi ne idan malamai suka gaya muku gaskiya ku musu da'a wajibi ne idan shugabanni suka faɗi gaskiya ayi musu da'a domin ubangiji ya ce wa ulul amr minkum sai dai kuma in an samu matsala to ina ne mafita fa in tanaza'atun bi shay'in idan aka samu sa'in sa tsakaninku ja'in ja da ku da bu kuka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza doka ne kuka ce ba za mu guba? ina ne mawarwara ina ne marabar gaddama farudduhu ila Allah sai ku koma ga Allah komawa ga Allah shine a komo zuwa ga Qur'ani a ga wannan hukuncin inna addini ne mai Qur'ani ya faɗa game da shi ko kuma idan na addini ne mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa game da shi mai hadisai suka bayyana farudduhu ila Allah ku al'amarin zuwa ga Allah war da manzon sallallahu alaihi wa sallam in manzon Allah yana da rai a lokacin da ya bar duniya ba sai a je a tambaye shi me ya kaza me ya kaza sai ya faɗa to kaga raddu ila rasuli kenan maida al'amari zuwa ga manzon Allah kenan amma yanzu bayan ya kaura ya bar duniya to maida al'amari zuwa gare shi shine komawa zuwa ga littattafan hadisai yadda annabi ya rayu da hukunce hukuncen da yayi da zantuttukansa da ayyukansa dan haka farudduhu ila wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har daga kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun yin hakan shine alkhairi wa ahsanu ta'wilan kuma shine kyakkyawar makoma kalmar ta'wil daga ala yaqulu aulan ma'ana raja'a yarji'u ruju'an ko sara yasiru khairan wa masiran wannan shine yafi kyakkyawar makoma zuwa gare ku ma'ana shi zai ba ku amfani duniyar ku da lahirar ku to anan waɗansu malamai suka ce ar-raddu ila Allah war raddu ila rasul idan matsalar ta kasance diniyya ana komawa ga Allah ana komawa ga manzo Allah idan abu ne na addini domin ba ka da wata makoma cikin al'amuran addini sai ga Allah ba ka da makoma cikin al'amuran addini sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce amma idan al'amura ne na rayuwa to wannan Allah madaukakin sarki ya wakilta waɗansu su zama masu ilimi akan abin da ya shafi rayuwa ba za ka ce ba ana buƙatar a gina gada daga unguwa kaza zuwa kaza daga waje kaza zuwa kaza mu buɗe qur'ani zai gaya mana ya map zai kasance da wani bulo za a yi amfani da wani rodi kaga wannan ba al'amarin addini bane ba da haka wannan sai a zo a samu gwanaye injiniyoyi waɗanda suka sani idan gwamnati ta ce za ta yi gada a waje kaza ko titi a waje kaza talakawa suka ce ba mu yarda ba ba za a taba mana gidaje ko gonaki ba to sai a zo a samu injiniyoyi shin yin abin a nan ya dace shin wannan wajen ya kamata ya zama gidajen zama ne ko kuma ya kamata ya zama hanya ce da gada da sauransu suka ce domin haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je Madina ya tarar mutanen Madina suna da wata al'ada su manoma ne suna noman dabino kuma suna da wani abu da suke wa dabino dan yin yaya ne, kilili a hada dabino da dabino a yi masa kulle kulle a yi wani abu da ake kira barbaran dabino to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen Madina lokacin da ya zo Madina farkon zuwansa yace kar ku sake wa dabino wani abu ku bashi Allah zai kawo to shikenan da shekara sai dabino kuma sai ya sai sahabbai suka dawo suka ce to ya ma'aikin Allah ta hana mu wa dabino kilili kuma ga dabino bai ba sai annabi ya ce antum a'lamu bi amri dunyakum to ku je kun fi sanin al'amarin duniyar ku ni addinin ku na fi ku sani amma duniyar ku ku je ku yi abin da kuka saba in dai bai karo da tauhidin Allah ba in ba kuna jin cewa wannan shi ke kawowa ba a'a wata dabara ce da sanin makamar aiki da yau da gobe ta nuna cewa in kun yi haka ana samu ku je ku ci gaba da kayan da haka ana komawa ga Allah ana komawa ga manzon Allah kaulan wahidan idan kabiya ta zamo ta addini ce mun yi da in gadani da kai kan maganar addini kan maganar alwala tsarki sallah hajji zakka to wannan dole makoman mu ita ce qur'ani dole makoman mu ita ce hadisi amma mun yi jayayya da kai kan maganar noma kan maganar kiwo kan maganar eh, eh, tattalin arziki to wannan kuma makoman mu shine abin da bincike ya tabbatar da kuma yau da gobe na rayuwar yan adam ina ba za ku yi wannan domin akwai wadanda suke daukar tunanin cewa komai za ka same shi a Qur'ani komai akwai a Qur'ani wai ma farratana fil kitabi min shi ana nufin komai akwai hatta soye waina na yanzu a Qur'ani akwai to kaga wannan ƙarya ne ina za ka samu soye waina a cikin Qur'ani Qur'ani ba littafin soye waina bane ba soye waina suka tafi wajen mai waina amma abin da ya shafi addini da wannan ba ta da inda zaka je cikin alqur'ani ba ta da inda zaka je cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan shine ma'anar da idda nazatun fi shay farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila dangane da farkon ayar ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa amri minkum malaman tafsiri suka rawaito cewa sababin saukar ayar ne kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito daga Sayyidina Ali dan Abi Talib yace wata rana ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗansu sojoji su je su kai hari wata kafa ko su kai hari wani gari sai ya sa musu komanda to shi kwamandan ana fitowa bayan gari sai sojojin suka yi masa wani abu da suka fusata shi to sai ke so ya horar da su sai tara sojojinsa sai ke cewa shin kun yadda ni shugaban ku ne suka ce mun yadda shin kun yadda annabi ya ce ku yi mun biyayya suka ce mun yadda sai ce to shi kenan, in dai kun yadda ni shugaban ku ne kuma wajibi ne ku yi mun biyayya ku tara itace kowa ya je yo manya manyan kayan itace aka zo aka tara yace ku kunna wuta aka kunna wuta sai ce kowa ya shiga har sun zabi da za su shiga sai wani saurayi daga cikin ke ce ku jama'a gudun wuta bai ya sa muka zo wajen Muhammadu muka yi imani yanzu kuma ma zo mu fada wuta tun da dai ba mu tafi da nisa ba mu koma mu tambayo in an ce mu zo mu shiga mu dawo mu shiga da ka sai suka dawo cikin garin Madina sai suka gaya wa annabi suka ce ai da muka fita bayan gari kwamandan da ta naɗa mana sai sa muka haɗa itace muka kunna wuta kuma yace dan mu shiga sai annabi ya ce wani daga cikin ku ya shiga suka ce ba wanda ya shiga yace wallahi da kun shiga ba za ku fita ba har abada daga ta duniya za su zance ta lahira inna mata'atu fil ma'ruf ana yi wa shugaba da'a ne cikin abin da bai saba wa Allah ba yo kai da kai imani dan Allah ya tsare ka daga azaba kuma wani sai ya zo ya kunna wuta ya ce ka fada kuma ka yadda ka fada in kai haka ai ka raina hankalin kanka da kanka kuma ka mai da kanka ba gidaje dan haka ka'ida ita ce Allah shi ake wa kurma biyayya manzo Allah shi ake wa kurma biyayya amma wanda ba Allah ba ba manzo Allah ba in yace ai kaza sai an tsaya an duba kazan nan za a kai ga gaci hanyar za ta bulle in ba za ta bulle ba sai a bashi hakuri a ce shugaba a sake dai dubawa فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر zalika khairun wa ahsanu ta'wila imam ahmad dan hanbali da imam abu dawud sun rawaito hadisi daga abdullahi dan umar abdullahi ɗan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kari ma lam yu'mar bi ma'siyah wajibi ne ga mutum musulmi ya ji ya bi in dai shugaban sa ya masa umarni na addini ko na rayuwa fi ma ahabba wa kariha ko yana so ko baya so malam umar bi ma'siya in dai abin da aka umarce shi din ba saban Allah bane ba amma fa idza umira bi ma'siya in ku aka umarci ka da saban Allah shugabanka na addini ko shugabanka na rayuwa to fala sam awala ba'a anan kan babu ji babu kuma biyayya na'am ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ألم تر إلى الذين يسمون إن ينظباك ودن في سيريا annahum amanu bima unzila ilai cewa wasu yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ka shine alqur'ani wa ma unzila min qabli kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabanin ka shine at-taura da linjila da zabura da sauran littattafai tare da haka yuriduna an yatahakamu ila faqu suna son su kai hukunci zuwa ga dagutu ma'ana suna son su kai kara wajen wani ba ba jai musu hukunci a maimakon kai wa umiru an yakfuru bihi alhalin tina an umarce su da su kafirce masa tina an umarce su da su raba gari da shi kada su saurare shi shi wa shi dagutun wa yuridu shaytan kuma shaytan yana nufin ne an yudillahum balalan ba'ida ya batar da su bata wacce take manisanciya ga barin shari'a wannan aya tana tona asirin wasu ne daga cikin munafukai waɗanda a baki suke nuna cewa sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa amma idan wata takaddama ta shiga tsakaninsu da yan uwansu ba sa zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu hukunci sai su tattara sai su tafi zuwa ga waɗanda kafirai suke zuwa wajen su dan hukunci kamar yadda imamu tsabari ko tsabarani ya fitar yake cewa abdullahi dan abbas yana magana akan sababin saukar wannan aya ta faru ne dangane da abin da ya kasance yana faruwa gabanin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. cewa akwai wani mutum wanda ake kira da abu birzat al-aslami wanda shi boka ne matsafi ne a wancan lokaci kuwa idan ka kaddama ta shiga tsakanin mutane alƙalan su ne bokayen su matsafin su ke raba gaddama a tsakanin su to ko shakka babu musulunci kuma bai yadda da tsafi ba musulunci bai yadda da bokanci ba haka ma musulunci ya ce bokanci kafirci ne tsafi kafirci ne kuma manzo Allah yake duk wanda ya je wajen boka ya faɗi magana ya yadda ko bai yi aiki da ita ba ya kafurta kuma sai ya yi sallah kwana arba'in ba a karɓa ba zuwa kai wajen kaɗai ba tare da ya faɗi magana ta yadda ba zuwa kaɗai sai ka yi sallah kwana arba'in ba a karɓa ba to idan ku kaje ya faɗi magana ta yadda ba ka ma yi aiki da ita ba kuma ka bar musulunci da haka wannan yake nuna mana haɗarin zuwa boka ko haɗarin zuwa wajen masu duba da kuma irin laifin masu yi ɗin da kuma haɗarin su masu yi ɗin a wajen Allah to da haka sai zama cewa kafin zuwan musulunci su mutanen jahiliya sun yadda da bokaye sun yadda da tsaki, idan rigima ta shiga tsakanin wani da wani boka ne alkali idan takaddama ta shiga tsakanin wani da wani boka ne zai raba gaddama to lokacin da musulunci ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabban su haka to sai ga waɗansu mutane su kuma sun zo sun ce sun musulunta amma idan kuma faɗa ya shiga tsakanin su ba sa zuwa wajen annabi sai su tafi wajen bokaye wannan sai ke nuna ake musuluncin su karya ne na baki ne kadai bai kai zuci ba sai Allah madaukakin sarki ke tona asirin masu irin wannan ɗabi'a duk wanda zai ci ya yarda da annabi amma kuma abin da annabi ya zartar bai yi masa ba to wannan ƙarya yake yardarsa ta baki ce bata kai zuciya ba wannan munafiki ne alama ce daga cikin alamomin munafurci alam tara ila allazina yaqumuna annahum amanu bima unzila ilayhi imanin su ma sai Allah ya kira shi da riyawa za'amu yaqumuna suna riya suna daukar wai sun yi imani da kai alhalin kare suke ba imani da kai domin da sun yi imani da kai da sun yi ka da sun yi imani da kai da sun kawo ƙara gaban ka da sun yi imani da kai duk abin da ka hukunta musu za su yadda duk abin da suka ka hukunta musu za su yi kauya da haka ubangiji madaukakin sarki ce yuriduna an ta haka mu ila gashi kuma suna son su kai hukunci zuwa ga dagutu in ba manta ba a karatun jiya mun karanta ayar da ta magana akan dagutu alam tara illa allazina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa tagut mun fassara dagutu a can da fasarorin da malamai suka yi masa wadan sun fassara dagutu da cewa shine shedan wasu sun fassara dagutu da cewa shine dan kanzagin boka a dan kanzagin gunki idan muka dauka jibtu ana nufin gunki to su kuma dan canzagin gunki waɗanda suke tsayawa a gaban gumaka suna yi wa mutane interpretation fassara wai ne abin da gumaka suke nufi gunki ya ce ai kaza gunki ya ce ka kawo kaza gunki ya ce ka rufe ido gunki ya ce ka fita da baya da baya to wannan shine su a fassara ta biyu to da haka a nan wajen malamai suka ce su kam abu ɗaya ne ɗauka shine ka fassara shi da shaitan to idan muka fi shedan shedan kuma iri biyu ne akwai shedan na mutum akwai shedan na mai aljani domin ba kadai aljani shine shedan ba hatta cikin mutane akwai aljani shedanu وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فهذا نمبوكا يا الله يا شرف لسنا شيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ذاك بوكا ما شيطان sai waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da ɗaguta a nan shine shaidan amma shaidan na mutum ba na aljani ba shine boka yuridu da an yi haka ila taguti suna so su kai hukunci zuwa ga taguti shedanin mutane bokaye matsafa waɗanda su ne suke wa mutane hukunci a wancan lokacin ubangiji ce wani yuridu shaytanu an yudilla hum balalan ba'ida shi ku shaytan na asalin ya biyo musu ta wannan hanya ne dan ya tafi ya baro su ya biyo musu ta wannan hanya ne dan ya ɓatar da su ƙasa wacce take manisanciya ga barin shari'a domin akwai hanyoyi da yawa da shi dan kan biya fatar da mutane wani ya biyo masa ta hanyar son zuciya wani ya biyo masa ta hanyar shirka wani ya biyo masa ta hanyar tsafi wani ya biyo masa ta hanyar satar kuɗin mutane in an tsora shi amana a aiki ko kuma an kawo ajiya an bashi wani ya zama shedan ya batar da shi ta wasu hanyoyin na daban na ayyukan sabo shan giya zina da sauransu da ta shi yana da hanyoyi da yawa su waɗannan ya biyo musu ta wata hanya ce daga cikin hanyoyinsa ita ce hanyar ya sanya musu son su kai hukunci zuwa ga wani ba ko wajen annabi ba zuwa ga bokaye su zama abokansu masu alaka da su a madadin su zama masu alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka ubangiji madaukakin sarki ce yuriduna an mu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum har ma idan aka ce da su ta'alau ku taho ila ma anzalallahu zuwa ga abin da Allah ya saukar dan a yi muku hukunci da shi shine Qur'ani wa ila rasuli ku taho zuwa ga manzon Allah dan ya muku hukunci da sunnarsa bisa ga abin da Allah ya haska masa na Qur'ani ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai ka ga munafikan yasudduna suna kauda kai anka sududan gabaranka matakar kauda kai kalmar ya sudduna an ka sududan sudud masdari ne akan ce sadda ya suddu saddan akan ce sadda ya suddu sududan sai ku gansu suna kau da kai gabaranta matukar kawar da kai mana ba sa so ma a yi musu irin wannan magana a ce da su ku dawo zuwa ga kotun Allah ku dawo zuwa ga shari'ar manzo Allah ba sa son haka to wannan ku dabi'a ce ta munafurci ka kyamaci Allah ka kyamaci manzon Allah shin tsammanin ka Allah zai zalunce ka shin tsammanin ka manzon Allah zai cuce ka to dan me ka zafi ka je wajen wani a madadin ka zo wajen su dan me ka zafi wani littafi sama da Qur'ani dan me ka yadda da wani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa wannan alama ce ta munafurci ko da kana furta kalmar la ilaha illallah kuwa domin imani na gaskiya shine ka furta la ilaha illallah kuma duk abin da la ilaha illallah ta kunta ka yadda da shi a zuciyarka ka yadda da cewa Allah shine cikakken mai hukunci shine mai hukuncin da yake da adalci cikakken adalci babu zalunci subhanahu wata'ala to a nan sai Allah ya kira su da suna munafikai a can fa ya rufa musu asiri a matakin farko yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik bai ce da su munafikai ba amma a aya ta biyu sai ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aita almunafiqina sai aka fito da sunan su na yanka yin hakan munafurci ne me yin hakan munafiki ne sai dai wanda yake yi bai sani ba to daga zarar ya ji kuma sai ya tuba ya daina ubangiji kuma sai ya ji masa abin da ya gabata matukar da kai ma haka dabi'a ka take in an faɗa Allah sai ka ji kamar ka an sa ta amari sai ka ji kamar an kuntata maka in an ci ga yadda annabi ya ce a yi rayuwa sai ka ji ka takura ka matsu to ka sani kana da dabi'ar munafurci din la ilaha illallah ga da duk zaman ka a kawun gaba a sallah ba zai amfana maka komai a wajen Allah ba amfanin da zai maka kawai iya nan duniya ne a wajen bayin Allah mai maka kallon musulmi mu ɗauka cewa dan cikin mu ne kai amma Allah ya san ƙarya take ba a cikin mu kace ba domin shi ya san zuciya banda shi kuma ba wanda ya san zuciya da akan faɗi irin waɗannan cututtukan na zuciya dan tayu ina da su in naji in tuba in daina tun kan lokaci ya kure ma dan tayu kana da su in ka ji ka tuba ka daina domin kowa ya fi kowa sanin kansa da kansa sau da dama mutum yakan dade yana yin abu bai ma san laifi ne watan wata rana sai Allah madaukakin sarki in ya nufe shi da alkhairi sai ya sa a faɗa kuma sai ya ji yanzu hujja ta tsaye a kansa wajibinsa shine ya tuba ya istighfari sai Allah ya yafe masa gaba kuma sai rayuwarsa ta gyaru sai ta canja da haka ubangiji ya ce da su munafukai dan ya nuna dabi'ar ta munafurci ne dan ya nuna me yin hakan yana sane munafiki ne ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa a wata ayat cikin suratul munafiqin wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawwaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna hum musaddirun sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum idan aka ce da munafukai ku taho zuwa ga Allah ku taho manzon Allah ya roƙa muku gafara ra'aitahum sai ka gamsu yasudduna wa hum mustakbirun suna tau da kai suna jiji da kai suna ji da isa suna shan kanshi ubangiji ce rabu da su watsar da su sawa'un alaihim daidai ne gare su astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ko ka ce a yafe musu ko karka ce a yafe musu lai ya tafira Allahu lahum Allah ba zai yafe musu ba laifin ya kai inda ya kai ko manzon Allah ya sa baki ba za a karba ba kaga ya magana ta yi muni ubangiji madaukakin sarki ce fa kai fa za a sabatu musibatu ba muna labari yaya za ka gan su idan musiba ta fane su ma'ana yanzu an ce su zo ga Allah su zo ga manzon Allah sun ki shin suna iya dorewa akan haka amsa ita ce ba sa iya dorewa idan musiba ta ciyo su kuma za su dawo in aka ce da shi abu Allah annabi ya ce kaza ai koyi da sunna bai yadda ba amma idan musiba ta ciyo shi kuma zai zo ya nemi masu rubutun sha ashe ka ƙarya yake kenan ba gaskiya bane ba ashe bai yi wa Allah tawaye da gaske ba inda gaske kai wa Allah tawaye in musiba ka ta ciyo ka kar ka nemi masu rubutun shan mana ita ta rubutun shan ba wai abu bane wanda yake mai kyau amma wai mutum sai ya cewa ya guje wa Allah ta wani bangare wai kuma ga wani bangare da zai iya zuwa ya fake da Allah ya ci moriyar gangariya da sauranta Inda da gaske kai musulmin kwarai ne cikin komai za ka sallama wa Allah ba sai wuta ta ciyo ka ba da ka imani na gaskiya shine bin Allah a lokacin kwanciyar hankali da bin Allah a lokacin tashin hankali lokacin da aka faɗa abin da ya daidai da zuciyarka ka sallama wa Allah lokacin da abin da bai maka daidai ba ma Allah ya faɗa ka bi shi to wannan ita ce cikakkiyar biyayya inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun muminin kwarai shine wanda in aka ce zo ga abin da Allah ya ce ko yi masa ko bai masa ba sai ya sallama zo ga abin da manzon Allah ya ce ko ransa bai ji daɗi ba sai ya mika wuya sai ya sallama ubangiji ya ce wa ulaika ma irin wannan dabi'a humul muflihuna sune yan aljanna amma wanda sai yana so zai ba Allah in abin bai masa ba sai ya tawaye ya miƙa kafa ya watsar to wannan ba mumini bane ba wa iya kullahu min haqu ya'tu ilayhi mud'in أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الفاسقون shin tsammanin su Allah zai zalunce su dan an ce su zo sai su a wani lokaci amma idan musiba ta biyo su kuma sai su فكيف إذا أصابتهم مصيبة يا يا حالهم يكي كسن شوى إلى مصيبة تاسا نيسو بما قدمت أيديهم ساكمكوها بند هنون سكك أيتكا ثم جاءوك سيكما كجسن زومك يهلهون بالله سنة مكرن سواد ألا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا suna cewa wallahi ai ɗazun ma da ka gaba mu zo ba wallahi mu sau kyautatawa muke so so muke dai a samu daidaituwa al'amari ku zo fi ta daɗin baki idan musiba ta ciyo su suka dawo wajen annabi to wannan shine uzurin da suke bayarwa amma lokacin da musiba ta ciyo su ba lokacin da aka gaya musu hukuncin Allah na gaskiya wanda bai yi daidai da son zuciyarsu ba a wannan lokacin sun ji zuwa amma da musiba ta ciyo su kuma sai suka dawo da suka dawo kuma sai suke bada uzuri na ƙarya إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون da haka abin da ake so wajibi ne ga dukkan mai imani duk abin da Allah ya hukunta da duk abin da manzon Allah ya zartar ka yi masa da'a ka sallama masa ka yadda ɗari bisa ɗari to wannan shine mumini ciki lafiya baka lafiya amma a ce a cikin al'amarin Allah kaza yayi mun kaza bai mun ba kaza zan yi kaza ba zan yi ba wannan gida gidadanci ne kauyanci ne to wannan kuma munafurci kenan ubangiji madaukakin sarki ce ulaika lalle masu irin wancanan ka dabi'a na idan abu ya musu daɗi su bi wanda bai musu daɗi ba su ki na addini allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim su ne waɗanda Allah yake sane da mummunan ɗabi'ar da ke cikin zukatansu kalmar ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ba ya nuna sai munafikai kadai kowa ma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa domin ya ce wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu lallai mu muka halittu mutum kuma mun san me yake sakawa a ransa a wata ayar ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyana da magana ko ka boye ta shi Allah babu boyayyen abu a wajensa da maganar da zuciyarka ta saka maka ko bakinka bai furta bare kunnan ka ji da maganar da haka fito ka faɗa amma daga kai ji wani karada masa duk Allah ya yi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san sirri kuma ya san abin da ya fi koyuwa sama da sirri me abin da ya fi koyuwa sama da sirri shine zancen zuci akwai lokacin da mutum zai yi zance a zuciyarsa ba wanda ya ji ko bakinsa bai furta ba bare kunnen sa ma ya ji zuciyarsa ta ai ita ta saka amma Allah ya san wannan abu to ballantana kuma ka fito ka furta har ka rada wa wani ko ma ka zo ka faɗa Allah su ka ubangiji a wajen sa duk ɗaya ne dan haka babu wani bawa da Allah bai san shi ba ciki da bai sa zuciyarsa da bakinsa munafikai a nan da yake ulaika allazina ya'lamu Allah ma fi qulubihim waɗannan su ne wanda Allah ya san abin da ke zuciyarsu ana nufin mummunan abin da ke zuciyarsu domin shi mumini cikin zuciyarsa babu muni amma da cikin zuciyarsa akwai muni في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون cikin zuciyarsu akwai ciwo Allah ya ƙara musu da wani ciwon azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su sakamakon abin da suka kasance suna yi na karya ta ayoyin Allah da ka ya ma fi qulubihim min ash waɗannan su waɗanda Allah ya san abin da suka boye a zuciyarsu na sharri fa'a fa'a ribannu da ka kai ka fita daga sha'anin su wa izhum amma ka ci gaba da musu wa'azi nan da aka ce ka kau da kai gabaran su mana kar ka lura da abin da suke yi naki ka ce ba za ka yi hulɗa da su ba a'a Allah madaukakin sarki ya san munafiki ya san kafiri kuma ya san mumini tare da haka bai hana ban mumini ya yi alaka da munafiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alaka da su ya zauna tare da su tare da Allah ya sanashe shi halin su ya gaya masa makomar su amma duk da haka Allah yake ba a arib anhu kauda da kai gaburan dabi'a su ta munafurci kai kar kai koyi da su ta ita kuma kada ita ta sa ba za ka yi mu'amala da su ba dan munafiki ya maka sallama ko da ta san cewa munafikin ne za ta yi masa sallama kuma ko da ta san cewa imani da shiga zuciyarsa ba ba ka da damar in za ka wuce kuma ka gan shi da kai ba za ta yi masa sallama ba a domin Allah yake innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafiqai ne wa Allah wayo ne ko su ne masa a yaudara ne shi ma kuma yana ramawa dan haka tunda sun nuna a zahiri suna tare da shi kuma ku ci gaba da nuna a zahiri kuna tare da su wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila da ta Allah madaukakin sarki ce fa a'rib anhum kaulakai gaburan mummunar ɗabi'ar su ta munafurci kada ka kalle ta ka sa ka daina mu'amala da su amma fa wa'iduhum ci gaba da yi musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan bariza? ka ci gaba da gaya musu magana mai tasiri wacce za ta rinka taba zukatan wacce za ta rinka ratsa su wacce za ta rinka nuna musu munin ɗabi'ar munafurci ko ta yi su daina wacce za ta rinka nuna musu kyakkyawar makomar imani ko sa aikata wannan shine wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga a wani kaulin na malamai wa kullahum fi anfusihim ka gaya musu magana daga kai sai su qawlan baligan magana mai tasiri ma'ana idan ka san mutum yana da laifi har laifin nasa ya fito fili ya bayyana in ka tashi yi masa wa'azi kar ka zo cikin tawagar mutane kai masa wa'azi kar kai masa wa'azi in public kar ka kama sunansa a cikin mutane a nan baka so ya shirya ba sai dai ka daɗa baza mashi ladabi da koyarwa ta musulunci idan ka san mutum mai laifi ne yana yin abu mara kyau to in za ka yi masa wa'azi in dai za ka iya kirawo ka kirawo shi kai da shi kai masa magana a bayan fage kar ka bari kowa ya sani to in Allah ya so shi da shari'a wannan sai ku taimaka masa sai ka ga ya karbi shari'a sai san cewa lallai wani mai mutunci ne lallai wani ya mutunta lallai wani ya san me nake yi amma ya rufa min asiri to in Allah ya so shi da shari'a sai shi ta wannan amma idan ka zo ka kama sunan a cikin mutane kai masa sunan fili ne ka wulakanta shi ka ci mutuncin sa to shi dan ya samu damar da zai da baza maki sai ce ka gani ko wulakanta kai yake so cin mutuncin kai yake so ba zai nuna masa wa'azi da alkhairin da kai masa ba abinda zai nuna masa tona masa asiri da fallasa da kai masa idan kuma duk da haka kafin cewa mutum yana yin ba daidai ba amma ba za ka iya kiran ta cikin eh, daki daga kai sai shi kai masa nasiha ba malamai suka ce ko za ka yi masa wa'azi a cikin mutane kar ka kama sunansa sai ka yi zagi a kasuwa wanda ba hausa yake kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake amma shi wanda ake da shi din bai san da shi ake ba sai dauka mutuwar yawa ce kaka kowa da kowa kawai ake yi alhalin kuma shi din da shi ake domin sau da dama annabi idan ya ga mutum ya yi laifi ya ga ba zai kira shi cikin ɗaki daga shi sai shi ba sai tara mutane ba su ɗayan su da wanda ya laifin da wanda bai laifin ba sun ce me yasa mutane suke kaza kaga ba ce me yasa wani kake kaza ba kare ga an wulakanta su me yasa mutane suke kaza ina ma dai mutane za su daina kaza ina ma dai mutane za su koma yin kaza to wannan shine ma'anar wa kullahum fi anfusihim qawlan balidan bisa ga ɗaya daga cikin zantuttukan malamai Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ni kun so mai ba dan mun so ba sai da sanar saboda mahallin ya kamata na rayuwa ta zuwa lokacin da liman ya sanar juma'a ya sanar sanarwar ba bayan la'asar haka a musulunci kullum yana neman hanyar da za a tafi a tsira tare ba ya yi sai da kuɗi Kudin nan ba da ko ina za a same su ba sai daga gare mu mu ne masu bayarwa kuma za mu yi da shi ta biyu da yanzu ƙungiyar izala ta kasa ba ɗaya ta yi ƙoƙari ta ɗauko wani sistem na neman taimako wanda kowa ya san irin abin da ake aiwatarwa misali ga suna biyu waɗansu da yawa sun yi amfanin ta kuma suna gani malaman mu baki ɗaya suna karantar da mu dare da rana ba ba fashi amma ba a san yaya aka yi tabbatar da wannan suna cikin ba to ba komai bane ba waɗansu ne suke ba da su da gidan lafi da wannan dalili muke neman gudunmuwa ga ƴan uwa musulmi kowa da kowa wanda shi yake da niyya a zuciyarsa sai aka haɗa kai da wani banki wanda yake shi ma yana bangaren kusan jaɗi Bank a cikin mun buɗe account a cikin tare da su sai mun yi alkawari kuma sun yi alkawari za su je mu cikin da ake tafsiri na ramadan an bude wurin da za ka je ka ba da taimako da sabilillah ba tare da kai bai ma wani mutum individual abin da kai yakini a zuciyarka naira ɗari ne naira hamsin ne in ka je da atm za ka ba su abin da kake bukata kuma muna bukata ya zama continuous saboda ayyukan suna da yawa bayan suna TV muna so mu tabbatar da akwai rediyo na musulunci a kasar nan musulunci ya zaki bayan haka ana nema a kawa asibitoci na sunna ba ya yi wata kone sai da bayan wannan muna so duk abin da ya zama su cewa wanda zai tabbatar mana da makarantunmu da komai na sunna sosai da kuɗin nan ba wanda za mu nema daga gare su mu da wannan dalili muke sanar da yan uwa musulmi kuma liman zai amana za su gaba da sanarwa da tafsiri malaman nan suna nan a bakin banki a bakin kofar shiga sun za ka fito sun za su shigo ciki ma'aikatan banki za ka je da ATM ɗinka naira hamsin kake so a rika cirewa naira ɗari kake so a rika cirewa nan ka ji ka wata ATM za su cire abin da suke bukata in ma kana bukata za ka iya consulting da bankin ka za su iya karantar da kai su ka cikakken bayani a bankin ka in ma'aikacin banki ne kai in ma'aikacin gwamnati ne wata wata kake so a cire naira ɗari sai ka musu bayani duk wata in yayi za a cire naira ɗari cikin billahi cikin wannan za ka iya ba da sadaka jariya hatta da mahaifan wanda suka rabu kana iya ɗaukan wani yanki daga cikin kuɗinka ka wannan fi sabilillahi a rika zai ma mahaifina sadaka fi sabilillahi ko mahaifiya ta ko wani makamanta haka Allah sa mu nasara da wannan dalili nake cewa ba muna neman taimako fi sabilillahi da duk wanda ya san zai iya daga ya ba da yake yanzu za a fitar yanzu yanzu nan ba tare da adalci kuma a baka yake shi kuma alat zai shiga yanzu tabbatar da an wannan ka ba da asusun Allah saboda ba komai za a gina ba da shi addinin Allah za a gina Allah sa muna da bakin rabu a cikin ka kuma akwai zancen ciyarwa wanda kowa ya sani kowane azumi mutane suna kawo ba alhamdulillah da aka fara ana ba da taimako ba sun gwargwado da kuma masu kawowa ɗanyen abinci wani kuma abincin dole sai an tafi da naira an musamman kamar su nama su tumatir wanda ba a iya ajiye su nan take shi kuma wannan aka amsa a nan ne ake amfani wannan duk kudin da zamu nema na 'yan agaji nan ake amfani da shi ne yake tafiya wannan kuwar kungiya wanda take shirye-shiryen wannan al'amura kuma muna roƙon ubangiji wannan shugabanni abinda suke niyya a zukatansu na alheri dan gina musulunci Allah ya ba su kai Allah ya karfafa su kuma Allah ya kawar da shi kan daga cikin assalamu alaikum tambayoyi kamar haka ke ne tambaya ta farko yake, salamu alaikum shin zan iya bin yaro ɗan shekara takwas ko goma sallah eh ana iya bi baya daga cikin sharaɗin limanci sai liman ya balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sanada limamai yara daga ciki akwai umar ibn abi salama wanda annabi ya naɗa shi limanci tun yana ɗan shekara shida yana ɗan shekara gida, saboda a ƙauyen su lokacin da mutanen garin su suka musulunta har da mahaifinsa a ciki ba wanda ya iya karatun Qur'ani kamar sa sai annabi ya ce to ka'ida dai a musulunci man dole ya zama ya iya karatun Qur'ani dan haka wannan yaro shi ya ci gaba da yin musulmanci in yana ɗan shekara shida har sai da ya haura sama da shekara sittin shi da kansa yake ba da labari yake tun lokacin ina wasan yara irin gara taya da sauransu idan aka yi alwada a garinmu aka kira sallah sai a ce aje a samo liman a cikin yara a zo a yi min alwala kuma a tura ni yace tun ban san rufa karaiki ba zan taho da wando na ya gayye. in ne eh, ruku'u al'aura ta ta bayyana iyaye mata da suke sahun baya su rinka cewa a rufe mana wandon liman amma duk da haka dai haka muka yi ta sallah muka yi ta gwagwarmaya har na kawo yanzu kamar yadda yake faɗa da haka ba sharadi ne cewa sai mutum ya balaga za a naɗa shi limanci sharadi kawai ya zama ya iya karatun qur'ani ko da yaro ne kuma za ka iya bin mai tambaya ta gaba yake malam idan mace ta yi aure fiye da daya sai kuma Allah ya kaddara dukkan mazajenta za su shiga aljanna to waye zai zama mijinta a aljanna tsakanin mazajen mijinta na karshe ne mijinta na aljanna idan mace ta yi aure da yawa sai Allah ya kaddara a lahira za ta shiga aljanna kuma duk mazan da ta aura za su shiga aljanna to wanne ne nata na karshen wanda daga shi sai ta mutu ba ta sake wani aure ba to shine mijinta shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo mutuwa sukan ce da matan su mana alƙawarin in mun mutu ba za ku yi aure ba dan in mun hada aljanna mu ci gaba sai su musu alkawari kamar abu darda da zai mutu haka yake da masu matarsa mu darda ki mun alkawarin bayan ni ba za ki aure ba dan in mun je lahira mu dora auren mu sai take nayi maka alkawari kuma gashi ta yi tsawon rai har sai da sai na mu'awiya dan abu sufyan yana shugaban kasar duniya ta musulmi yace yana son ta da aure tace ba dan nayi wa mijina alkawari ba wallahi zan aure ta kuma malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ta sa aka hana a auri matan annabi bayan sa dan shi matan su su sadda shi a domin da sun auri wannan namijin to shikenan kuma sun wuce masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam game da tahiyatul masjid a ce ka yi a wajen masallaci sai ka dubo ciki sai ka ƙara yi a ba sai ka ƙara yi ba malamai suka ce idan ka zo masallaci a haraban masallaci in kai tahiyatul masjidi ta wuce ta cikin masallaci in ka shigo ba sai ka sake ba sannan idan ka shigo masallacin kai tahiyatul masjidi sai wani uzuri ya sa ka fita kuma za ka sake dawowa to in ka dawo ba sai ka sake yi ba kamar yanzu nan a wajen karatu ka yi tahiyatul masjidin ka ka zauna sai aka sanar cewa mota ne lamba kaza an yi fakin din ta ba daidai ba a je a gyara sai ka ji ka tafi ka fita ka gyara to in ka dawo sai kai zaman ka ba sai ka sake tahiyatul masjidi ba in dai dukulan ne mutawasilan kamar yadda suke faɗa kaga tambaya ta gaba yace malam dan Allah ina son bayani akan sharuɗan da za su sa mutum ya hada sallah ko a gida ko a masallaci ba sharuɗa ba kina da yake dalilai ko sabubba da suke sa a hada sallah dalilin da ke sa a hada sallah na daga ciki rashin lafiya idan mutum bai da lafiya yana iya hada salloli guda biyu a zahar da la'azar ko magariba da isha amma ita asuba ba a hada da kowace ana yin ta ne a kan lokacin ta yana da cikin dalilan tafiya matafiyi ne kai za ka iya hada sallolin ka guda biyu kuma kai musu kasaru a zahar ka hada ta da al'asar kuma kai biyu ko dai a farkon lokacin azhar sai ka yi hadda la'asar ko ka jira sai la'asar ta yi baka yi azhar da farko ba in ka zo sai ka hada da azahar da la'asar kuma ka yi su biyu haka nan ma magariba da isha ita magariba ba a yi mata kafar raka a ukun da zaka yi ta amma kana iya hada ta da isha ko ka jawo ishar ko ita ka tura ta ka hada su kan a ƙarshe tare da isha yana da cikin dalilan ruwan sama in ana ruwan sama a masallatai ana hada salloli wannan ma dalili ne to haka nan ko da ba a masallaci ba kana gidanka bisa ga zance mafi inganci in dai ana ruwa to za ka iya hada sallah da dai imamu ma ya ce dole sai in a masallaci ne in kana gida ba za ka hada sallah ba to sannan yana da cikin dalilan wani darasi na addini ko wani mitin mai mahimmanci na musulunci malamai za su zauna mitin ko za a zauna karatu ko darasi to ana da damar a haɗa salloli guda biyu don a samu isasshen lokaci na yin wannan mitin ɗin ko darasin abdullahi dan abbas ya kasance a madina idan yana karantar da mutane lokacin sallah yayi azhar ko asar, sai ya dakata ba zai yi ba sai ya hada da can yar uwarsa sai a tashi ayi har wata rana yana cikin yin darasi lokacin sallah yayi bai tashi ba wani daga cikin mutane yake cewa as-salatu as-salam ibn abbas a tashi ba ai sallah ma da lokacin sallah yayi sai ce a to tu'allimuna ni bi sunna yanzu ni za ka koya wa sunnar annabi ni ba sahabi ne kai tabi'i ne da haka wannan yana da cikin uzurruka da suke sa a haɗa sallah Allah ya samu daji. dace tambaya ta gaba yake assalamu alaikum malam da fatan Allah ya saka maka da alkhairi mutum da ya bige mutum biyu akan mashin suka mutu yaya zai yi wajen azumin kafara na biyu na iya sa to tambaya ta biyu kuma yake mutum na iya sayar da fili ga wanda za su gina coci to tambayar ta farko kafara in rai biyu ka kace kafara biyu ce a kanka kamar yadda diya biyu ce a kanka adadin rawukan da ka kace adadin kafara da adadin diya da kake kanka in ka kace mutum goma a lokaci daya kafara goma diya goma domin kowane jini zaman kanka yake kuskure ne abin da wasu malamai suke cewa wai in ka kashe mutane goma a lokaci ɗaya ka fara ɗaya za ka yi diya ɗaya ma za ka bayar wannan kuskure ne ƙwarai da gaske kowace rai zaman kanta take kowace kafara a madadin rai ɗaya take ba sai da biyu ga wanda za su gina coci ya aka yi kasan coci za su gina zuwa suka suka gaya ma idan suka zo suka ce maka wani siyan mana da fili coci su ni to ba za ka siyan ba amma kawai suka zo suka ce maka siyan mana da fili to kai kuma ba a ce ka tambaye su me za ku yi ba ba ruwanka da me za su yi kamar mai sai da gero ne ko dawa kaga ana siyan gero yi kunu ana siyan gero yi koko ana siyan gero yi giya to kawai sai wani ya zo siyan gero sai ka ce masa me za ka yi kai jin giya to ka bata wa kanka kasuwa Allah bai sa ka kai wannan bikin ba ba ruwanka kawai ya zo siyan gero ka dauka kunu zai ka dauka koko zai ka siyan masa bakin ka naka amma matukar ka tambaya ya gaya ma to cinikin haramun ne in kuma kayi ka ci haramun an gane ko da haka mu fahimci irin wannan akwai abubuwan da ana alkhairi da su ana sharri da su fili za a iya gina masallaci za a iya gina makaranta za a iya gina gidan zama za kuma a iya gina gidan karuwai za a iya gina mashaya za kuma a iya gina soji kai abin da Allah yake ka siyar da ke cinikin fili halin ne ba kuma a ce da kai dole wanda ya zo siyan fili sai ka tambaye shi bai zai ba ba naka bane wannan ba ruwanka in ya siya ya bar shi gona wannan ruwansa ne amma in ka kuskura kai kuskure ka ce me za ka yi kai gidan karuwai kuma ka siyar to duk zinar da aka tana da kamasho har Allah ya nade kasarsa duk abin da aka yi a wajen tana da kamasho to amma ba ruwanka sai kuka yi cikin dini ka karɓi kuɗin ka wata tana zuwa sai ka tarar da wajen ana karuwanci ko ana shan giya ko an gina soki sai ka ce Allah na tuba ni dai ba dan haka na siyar ba kuma Allah ya sani kuɗin da ka ta halaka to amma idan ta bayyana kuma misali mota ce ta kamfanin giya din ta zo gaban ka za ta kai gero ko za ta kai bibi ta toshi ga tambarin su ga komai to wannan kamar sun yi maka sayin malamai suka ce a nan ba haramun bane cinikin amma kar a yi yafa alkhairi saboda shubha ta shiga zai iya yi cocin za su yi kuma sai ba a ce ka tambaye su ba kai dai ka ga wata alama in ka guje wa cinikin sai Allah madaukakin sarki ya maka alkhairi ya baka wanda zai siya sama da abin da za ku siya domin ka yi wa Allah kishi amma in ka siyar kuma a lokacin ba wanda yake cinikin ka ya zama haramu tunda asali kai ba a gaya ma ba kuma Allah bai ce ka tambaya ba kai dai abin da aka ce kawai ka siyar da ne, in sana'a kai ita ce siyar da ne. to waya akwai takardar da take fitowa asali a jiki an rubuta me za a yi a wajen to anan kam abu ya riga ya bayyana in na halal ne sai a halal na haram sai a guje masa yawa ina jin na amsa tambaya akan hotel shekarar da ta wuce ko la'alla waɗansu ba su manta ba hotel abu ne wanda yake yana da filahun ne ruhar dai yana da kai biyu akwai hotel akwai iskanci da ake a hotel akwai kuma alkhairi da ake a hotel sau da dama mutane sukan tambaya akan business ɗin hotel shin malam ya halatta ne hotel ko bai halatta ba ba a cewa haramun ne hotel kaulan wahidan ba kuma a cewa halal ne hotel kaulan wahidan ma'ana sai tsaye malami ba zai ce maka yin hotel haramun ba kuma ba zai ce yin hotel halal ba illa iyaka ka'idar da dokokin da kai za ka kiyaye a hotel ɗinka ita take halatta ta ko ta haramta shi an gane ko idan hotel ɗinka za ka kiyaye ba za a kawo matan banza ba kai abin da ka ɗauka duk mutumin da ya zo da mace matarsa ce kai ka ɗauka haka kai ba za ka aje matan ba kuma ba za ka aje su waɗanda za a rinka nema ta hanyar su su kirawo matan ba ba ruwanka da wannan ka hana wannan mutum sai dai ya zo da mata in ya zo da mata kuma ba a ce ka bincika ba matar ka ce ko ba matar ka ba ce ba ruwanka kuma kai ba za ka kawo giya ba kuma baka yadda a kawo ma a sha ba to wannan hotel din ba abin da ya haramta shi domin hotel yana amfana al'umma akwai mutumin da zai yi tafiya bai da inda zai sauka a hotel in bai samu hotel din ba zai ta gayyara musulunci yana duba irin waɗannan uzurrata to amma ka gina hotel kuma ka ci gaba da yin shedancin da ake a hotel wannan hotel in ka kaulan wahidan haramun da sai dai in ka daina ka zama hotel ne ta kila za a kawo komai za a yi duk abin da aka ga dama to wannan ya haramta to amma idan takarda ta fili ta fito da cewa gashi coci za a yi gashi kaza za a yi na badala wannan haramun ne shi mutum wannan mai tambaya ta gaba yace menene ingancin fara yin sallar tarawih a farkon dan Ramadan eh wannan shine abin da aka samu sahabbai da tabi'ai suna yi domin gobe ɗaya ga Ramadan to yau da shine daren farko na Ramadan da haka tun daga daren farko kuma ake fara ibadar tarawihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk abin da ake samu na ramadana ce min daga farkon daren ramadan abin da yake faruwa wa zalika min kulli layla haka yana faruwa ne daga kowane dare daure shekaru da za a yi da buɗe ƙofofin aljanna da buɗe ƙofofin wuta da yan tabayi da kaza da kaza yake min kulli laila daga kowane dare to daren farko da aka ga wata shine daren farko na ramadan har zuwa daren da ai sa kuma za a ga watan da za a ce an farka azumi waɗansu suna bari sai sun kai azumi sannan su fara tarawih to kaga sun yi asarar dare ɗaya ya riga ya wuce mu dan asali dare shi yake riga wuni sai an fara dare ake wuni da haka da ramadan kafin ai ɗaya ga ramadan wuni sai an yi daren ramadan da haka sai ka fahimci wannan da ta gaba ce dan Allah ina son bayani kan zakka shin kuɗin da ake kasuwanci da su in an aje su ba su eh, in an aje su ba su shekara ba ana iya yi musu zakka kuɗi sai sun shekara zakar kuɗi sai sun shekara in dai kuɗi sun isa zakka kuma suka shekara dole a yi zakar su ko kana juya su ko ba ka juya su ko ka aje su ko ka ci gaba da business ɗinka da su in dai sun kai zakka kuma suka shekara to dole sai an musu zakka tambaya ta gaba assalamu alaikum dan Allah malam yaya ake yin istibra'i istibra'i shine jini ɗaya da mace take yin, dan a tabbatar da cewa ba ta da ciki a yayin da ko dai ta zina ko kuma wani ya sa da ita bisa ga kuskure idan mace ta je ta zina sai ta tuba ta ce so ta zo ta yi aure to za ta yi jini ɗaya kafin a ɗaura mata aure wannan jini ɗayan shi ake kira istibra'i ma'ana yana tabbatar da cewa ba ta da ciki domin ba a ɗaura aure da ciki hakanan da mutum ne zai zo ya tarar da mace akan gadansa gadan ɗakinsa ko gadan matarsa ashe kanwan matarsa ce ko yan matarsa ko ta baguwa kawai sai ya faɗa mata ita kuma ta yi shiru ita ma la'alla ta ɗauka a gidan mijinta ne sai ya zazu da ita malamai suka ce to anan bai da laifin zina domin akwai shi ba me ya kawo ta gadon matarsa da abin da ya hau gadon matarsa halaɗin sa ne ita ma kuma bai da laifi domin ita ma za ta iya ɗauka tunda tana da aure a gidan mijin da take malamai suka ce to anan kan ta koma gidan mijinta ya ci gaba da zaman aure da ita sai a ta sai ta yi jini daya jinin da zai tabbatar da cewa wancan mutum da ya sadu da ita ba ta yi ciki ba in ba ta yi ciki to malamai suka ce ɗayan biyu a zubar da cikin shi ya fi alkhairi in aka yi aka cikin ya ci zubuwa idan ta haihu ba za a ce masa shege ba sai a kawo shi wannan gidan da wannan mijin ya sami da ita an gane ko amma dai ita ta ta koma can gidan mijin da ya ci gaba da mu'amala aure da ita sai ta yi istibra'i jini ɗaya da yake tabbatar da cewa ba ta samu ciki ba in ku ta samu ciki sai ta dakata ta haife wannan ko a zubar shi kenan wannan shi shine istibra'i tambaya ta gaba menene hukuncin mace da take shayarwa da jini da jinin da ya dauke a cikin wata ramadan to ban fahimci wannan maganar ba shayarwa hukuncin sa daban kuma jini ma hukuncin sa daban la'alla idan mai tambayar ya ji yana son karin bayani sai ya sake rubuto ta dalla dalla ya zan fahimta tambaya ta gaba ce ina fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ne hukuncin